أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان جماعة السلام عليكم ورحمة الله gaskiya malaman da ke nan ne ɗan ƙarami ne kuma abinda na iya shi zan iya ɗan gutsurowa saboda mutane da mu da ku kowa ya amfana ubangiji Allah ya samu dace a wannan maudu'i na gwaje-gwaje gwaje-gwajen lafiya kafin aure ina matsayin shari'a na duba shi a kafafe daban-daban amma na fi son mu bi shi a hankali saboda mu samu mu gane meye gwaji meye kuma dubiya wasu in suka je asibiti in aka dube su suka kwanta a kan gado aka ɗauki jini aka gwada jini aka yi wani sunan shi dubiya amma abinda mu muke kira gwaji shine a dubi mutum a ɗauki wani abu a dubi mutum a ɗauki wani abu wannan abun yana iya zama jini yana iya zama fitsari yana iya zama kowane abu ko naman jikin shi wani dai abu a jikin shi shine gwaji amma gwaji baya yiwuwa sai da dubiya saboda haka tare suke tafiya to za mu fara wannan abu menene gwaji kafin aure gwaji kafin aure shine bayan an duba mutum a ɗebi abu na jikin shi wanda zai taimaka wurin kare shi da kare wanda zai aura daga mai daga cuta na biyu a gwada shi saboda ko da yana da wasu kwayoyi na halitta wanda in sun haɗu da wanda zai aura za su fitar da wata zuri'a wacce za su zamana ko ta nakasa ko kuma tana da wani ciwo me ke kawo irin wannan gwaji ana son al'umma mai lafiya ana son a cire zargi tsakanin ma'aurata ana son gwamnati ta duba yadda za ta yi ba sai ta kashe kudi wurin hana yaduwan cutar da za a iya preventing ba za a iya hana ba saboda haka wayannan gwaje-gwaje suna da muhimmanci a ƙasashe na musulmi saudi arabia malaysia indonesia qatar da sauran ƙasashe sai sun duba kafin mutum ya yi aure ma'auratan sai an gwada su gwajin mai gwajin ciwar wata da suke kawo na kasa ba ga ba ga shi mutumin ba ga ita al'umma yawanci ciwar wata biyu ko dai ciwon da za a samu ta jima'i ko ciwon da za a samu ta gwamutsuwan jini yawanci ciwon da ake samu na jima'i akan same shi ma ta gwamutsuwan jini don da jini da abin da ke fitowa yawancinsu tare suke a nau'o'i daban-daban su sun mai da shi doka ba a yin aure sai an yi wannan gwaji to a cikinsu ba kowane ciwo ake gwada amma wani irin ciwo ne ake samu ta jima'i da ta jini na farko suna shi syphilis na biyu gonorrhea na uku hepatitis hepatitis din akwai b da c na huru akwai hiv a cikin waɗannan ciwar wata sun duba sun ga cewa syphilis Allah cikin yardansa an riga an kawar da shi a ciwo mai yi ma al'umma barazana gonorrhea yakan zo sa'i-sa'i a cikin al'umma hepatitis b da c wannan an riga an san kashi goma zuwa ashirin na mutane suna da wannan ciwo amma sauƙinsa shine baya kawo muguwar nakasa kuma ya kwantar da dukiyar da za a yi ma mutane aiki na farko kowace al'umma abinda take so tana son tsaro daga tsaro tana son lafiya daga lafiya tana son abinci a haka ne saboda haka wannan hiv shine yanzu mafi barazana a duniya saboda na farko yana karya garkuwan dan adam in aka karya garkuwan dan adam na jiki babu lafiya in babu lafiya babu soja babu polis babu tsaro in babu lafiya babu aiki rabi mutum yana aiki rabi mutum yana asibiti in babu lafiya waɗanda ma za a haifa a cikin ciwon su ma ba za su samu lafiya ba kaga a hankali an kashe zuri'a abin da ya faru kenan a uganda da sauran ƙasashe na can wanda suka yarda da zuwan turawa suna zuwa beach da abubuwa saboda haka ko mu a najeriya mun samu wannan barazana kamar shekara goma sha biyar zuwa ashirin da suka wuce shi ya sa gwamnati ta fitar da cewa ya kamata mutane don karan kansu su fito su yi wannan gwaji to amma mu al'ummar musulmi muna da ɗabi'a me ya ɗabi'an malamai muke jira wayanda suka yi karatu su karanta kuma su saita mutane su sa mutane su gane in za mu ɗauki abin da sauran ƙasashen musulunci suke yi suna son ingantaccen al'umma suna son lafiyar al'umma saboda haka malamai ya kamata su yi wannan faɗakarwa na ya kamata a yi wannan gwaje-gwaje sai in mutane sun yada sa'an nan ita gwamnati ta shigo ta sa doka kamar yanzu a saudi arabia ba a yin aure sai an yi gwaji su banda wannan magana hiv saboda su suna yin auren cikin gida dan namiji a dan mace saboda haka ba su cika fita waje su yi aure ba sai ya zamana suna da ciwar wata wanda ake gado suna da sickle cell suna da thalassemia suna da nau'i na hauka suna da nau'i na na na na na blindness na makanta a can saboda haka wannan shi ma sun mai da shi sai an yi gwaji to amma meye amfanin yin gwaji ne. ana yin gwaji ne ba don a tozarta mutum ana yin gwaji ne ba don a tozarta aure ba ana yin gwaji ne saboda mutum ya shiga wurin auren ya san da me ya fara bayan an yi waɗannan gwaje-gwaje ana zaunar da waɗanda aka yi ma gwajin a gaya musu gaskiya zaɓi ya rage gare su me suke so su game da wannan results ɗin da suka sa yaya ake gwajin jini ake diba in an ɗebi jini a yi gwajin syphilis a yi gwajin banda gonorrhea amma abinda ya sa ba a damuwa da yin waɗannan gwaje-gwajen sai hiv saboda shi ne yanzu yake da muhimmanci wurin raunata al'umma wurin kashe jama'a wurin ɗora wa mutane nauyi da yake na biyu ana yin gwajin abin da ake kira hemoglobinopathies wannan ciwo ne wanda ake samu daga ƙwayoyin halitta wanda su wayannan ƙwayoyin halitta kowane mace da miji suna ba da rabi to inda inda aka fara su in akwai na ƙasa daga farko kowa zai samu rabi rabi to in aka zo aka yi aure ba wai a kowane yaro ba ne a ce ko an haifi yara hudu don yawanci abin da ake gaya mutane kenan an haifi yara hudu mutum ɗaya daga cikinsu zai samu ciwon sikila ba gaskiya ba ne abin da ake nufi shi ne a duk lokacin da allah ya sa aka samu juna biyu akwai probability ɗin wannan kashi ɗaya bisa hudu cikin nan yana iya zama sikila ah, prof ah, abun nan naku me ake kiran probability na san zai muku explain sosai hausan bai ishe ni ba sosai so shi matsala shi ne abu ne ba wanda a ce ɗaya bisa hudu akwai possibility din a yaro da wannan nakasa yiwuwa yiwuwan faruwa to ɗaya bisa hudu in an ce ɗaya bisa hudu yiwuwan ɗaya bisa hudu yana da yawa saboda haka akan gaya wa mutane da irin wannan abin da aka gani me kuka ga ya kamata ana kiran shi informed choice ku zauna in kun yarda da soyayya za a gaya muku wannan in kuka samu wannan ya zai samu kaza zai samu kaza zai buƙaci kaza zai buƙaci kaza za ku iya daurewa ba farkon tafiyan ba ne tafiyan da ke gaba ne ƙarshen kowa ya san rasuwa za a amma ba farkon tafiyan ba ne tafiyan da ke gaba ne sa'annan a musulunci musulunci ya yi da shi mu karatu mu ɗan kaɗan ne abinda na karanto a suratul bakara cewa akwai kada ku kuskura ku hallaka kanku so duk disease ɗin da zai iya hallaka wani in dai har za a iya guje mishi a guje mishi sa'annan akwai wani hadisi da aka ce ku nesanta da waɗanda ke da wani ciwo wanda mutane ka iya ɗauka kuma ma in ana annoba mai aka ce wanda ke ciki sakura, haƙura wayanda kuma ba sa ciki kada su shigo musu har a nan ma ce aka yi a guji mai kuturna kamar yadda za ka guji zaki malamai makaranta za su ƙara bayani me ya amfani shi waɗannan gwaje-gwaje ka fita wanda ma kai mu dukan kun san ko me ya tsakanin yaushe ya kamata a yi kowanne an san lokacin da yake iya bijirowa wani wata uku wani wata shida wani sati uku wani kuma yana nan dindindin kamar ni na shi hemoglobin na sickle a cikin jini yake kuma a jinin a cikin kwayan jinin da yake ɗaukan sinadarin oxygen wanda duk wanda baya ɗaukar oxygen ba zai rayuwa shi yasa yawancin wanda suke da wannan ciwon za ka ga kwana ɗaya biyu ciwon gaba wane ne amma sun fi neman su nemi jini yau idanunsu ya yi yalo saboda haka ga ciwo ne wanda ke takura ya takura so me yi ya kamata al'umma ta yi al'umma kamata ya yi ta yadda da wayannan ciwar wata ta yadda kuma cewa za a iya yada su a cikin al'umma ta yadda kuma ya kamata kafin a yi aure a yi wayannan gwaje-gwaje amma gwaje-gwajen nan kuma ba za su yiwu ana zaune kara su girma a nan ne ulama suke da aiki ba wai mun ce za mu gwada yadda sauran wayanda muke zaune da su suke yin rayuwarsu ba amma su kafin a yi aure sai an kawo sa cewa an yi hiv an yi hepatitis an yi syphilis sa'annan an yi hb electrophoresis na sigila kuma in an yi sukan nemo likita ne a cikin in mujamansu suna da likitoci da zai zauna ko su zauna su gaya musu to wannan akwai matsala mu muna da al'ada ba kawai da kaga yarinya za ka fara neman ta ba sai ka nemi izini sai iyayen sun baka izini sa'annan kuma ka samu ka samu yaddanta to in haka ne malamai ya kamata su yi wani tsari yadda kuma sun yi suna da iko su gaya wa gwamnati gwamnatin ta al'umma ce ya zamana cewa wayannan suna yi wayannan ba su yi a ya zamana an ɗauki hanya ɗaya in za a aure da abin da musulunci ya ce da abin da kuma al'umma ta ce ta karfafa wannan saboda a samu a samu zuriya da kuma al'umma na da kaga an rage wahala a cikin al'umma an rage wa su kansu mutanen da ke da wayannan ciwar wata wahala sa'annan kuma an cire zargi yawanci yanzu kun duba duk wanda Allah ya sa mace Allah ya mamijinta rasuwa sai Allah kafin sai an samu jarumi wanda zai zai ce yana sata in kuma ya je shi zai ce a yi mata gwaji amma shi ba zai yi kila ita lafiyar ta kila shi ne bai da amma zai koya da cewa ai mijinta ya daina yana laulayi amma in malamai da al'umma suka yarda cewa kafin a yi aure akwai wasu nau'in gwaje-gwaje da ya kamata a yi saboda a rage yaduwar irin wayannan ciwon wata kaga ba wanda zai iya kaucewa wannan sa'annan kuma an yi a san cewa a ina ya kamata a yi don shi ma yana da amfani don wani yana iya zuwa ya hada baki da wani a wani clinic a rubuta masa takarda ubangiji Allah ya samu dace ina fatan wannan ɗan tsokaci da na yi na wannan magana Allah ya sa mun da amfana Allah ya ba mu sa'a assalamu alaikum